قل تربصوا فاني معكم من المتربصين kace da su ya kai wannan manzo ku jira mutuwa ni kuma zan jira abin da zai same ku na azaba sakamakon ƙaryata ne da kuka yi